Mm-hmm. <laughs> Jama'a sashen Hausa muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kamo mu a Alfa Radio Kumasi za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 17 ga watan Nuwamba. Za a ji cewa kungiyoyin jama'a sun gargaɗi Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar da gwamnati cewa a tsame duk wata hanyar kwarar talaka a kasafin kuɗin shekara ta 2018. Za kuma a ji cewa babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP. ta tsawaita wa'adin sayan takardun neman tsayawa takara a matakai daban-daban kamar kowace ranar juma'a maryam dauda na tafa da shirin kallabi naziru ahmad hausawa kuma na tafa da shirin sharhin jaridun amurka muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum an yi sulhu tsakanin shugaban sudan ta kudu salva kiir da tsohon shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin kasar mako guda bayan wani kayarwa rana da aka yi wanda ya kusa haifar da mummunan fada a juba babban birnin kasar sasantawa ta faru ne a jiya alhamis a wajen wani taron addu'a da aka yi a fadar shugaban kasar da ke juba an ga hotuna a shafukan intanet da suka nuna paul malone ya rungumi shugaba salva kiir gabanin hakan a ranar alhamis din wakilin babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu david shira ya yabi gwamnatin salva kiir da ta kawo ƙarshen wannan takaddama da aka kwashe mako guda ana yi da malon shira ya faɗa mani ma labarai a ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke juba cewa yana da matukar muhimmanci al'ummar sudan ta kudu ta sasanta kanta da kanta 'yan kasar zimbabwe na fatan ganin an sasanta rikicin siyasar kasar cikin gaggawa ba tare da wata tangarɗa ba yayin da ɓangaren 'yan adawa da ƙungiyoyin fararen hula da na addinai suka yi kira ga daɗaɗɗen shugaban su Robert Mugabe ya yi murabus bayan da sojoji suka karɓi ikon mulkin ƙasar. Sai dai rahotanni a jiya Alhamis sun ce Mugabe na nuna turjewa yayin da shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma ya kore duk wani burin ganin an ɗauki wani matakin ƙarshe. yana mai faɗa majalisar dokokin ƙasar cewa ya yi wuri a ɗauki wata ƙwaƙwarar matsaya a yanzu shugaba mugabe bai fito bainar jama'a ba tun bayan da sojoji suka yi mai daurin talala a harare da daren talata masu shiga tsakanin da afirka ta kudu ta tura sun je gidan mugabe da kuma fadar shugaban kasar jiya alhamis su dai sojojin kasar ta zimbabwe sun zaƙe cewa ba su yi juyin mulki ba lamarin da ƙungiyar tsoffin waɗanda suka yi wa ƙasar fafutuka ta kwatanta a matsayin yin gyara ba tare da zub da jini ba a jiya alhamis rasha ta hau kujerar naƙi yayin kaɗa ƙuri'a kan wani ƙuduri da amurka ta gabatar a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda ya nemi a tsawaita binciken ƙasa da ƙasa da ake a kan zargin da ake wa siriya na yin amfani da makamai masu guba sawa'i bayan haka kuma kwamitin ya yi watsi da wani kuduri na daban da rasha ta gabatar bayan da ya gaza samun kuri'u tara adadi mafi kankanta da ake bukata kafin a amince da wani kuduri daga cikin bukatun da rashin ta gabatar a kudurin hadda neman a yi sauyi ga waɗanda aka ɗaura wa alakin aikin wanda amurka ke adawa da hakan wannan shine karo na goma da rashin take hawa kujerar naki kan kudurin na siriya hakan kuma na nufin tunda kudurin bai samu karbuwa ba aikin da aka ɗora wa masu binciken zargin da ake wa siriya na amfani da makamai masu linzami wato masu guba ya kawo ƙarshe kenan a tsakar daren jiya alhamis a jiya alhamis din jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta ce kin amincewa da kudurin babban koma baya ne rasha ta yi gargaɗi ga gwamnatin amurka cewa za ta sa wasu kafofin yaɗa labaran amurka tara a rukunin wato bakin ƙasashen waje waɗanda ba za su samu kariyar da ofishin diplomasiyya ke samu ba a ƙarƙashin wata sabuwar doka da rashar za ta ƙirƙiro wannan dai martani ne ga wata buƙatar da amurka ta gabatar kwanan nan inda ta ce za ta saka gidan talabijin na RT da Rasha ke tallafawa a irin wannan rukunin, Ma'aikatar shari'ar Rasha a jiya Alhamis ta ce za ta sanar da muryar Amurka ko BOA da Radio Free Europe da Radio Liberty da wasu rassan kafafen yada labarai bakwai da ke aiki a Rasha cewa wannan doka za ta shafe su. Ma'aikatar Eh, ma'aikatar ta wallafa sunayen kafofin yada labaran a shafin ta na yanar gizo haɗe da wata sanarwar da ke cewa mai yiwuwa wannan sauyin ya zama doka nan gaba kaɗan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mai yiwuwa wasu 'yan jarida uku da direban su su fuskanci hukuncin zaman gidan yari har na tsawon shekaru uku uku bayan da aka zarge su da keta dokar shige da ficen kayayyaki a myanmar saboda sun shiga ƙasar da ɗan karamin jirgi mara matuki ko kuma drone da nufin yin aiki da shi wajen tsara wani shiri na musamman da gidan talabijin ɗin ƙasar turkiya na trt ya aika su yi an kama mok chiulin ɗan ƙasar malaysia da lao hon ɗan ƙasar singapore da kuma wani ɗan jaridar ƙasar ta myanmar ko online so da direban su hulatin a nafido babban birnin kasar a ranar 26 ga watan oktoba bayan da suka kammala wata hira da wani dan majalisar dokoki inda daga baya suka yi amfani da jirgin mara matuki domin su ɗauki bidiyon ginin majalisar ta sama labaran duniya kenan aka saurara To kamar yadda aka ji a jamhuriyar Nijar kungiyoyin al'umma sun ce dole ne wannan karan a tsame duk wata hanyar salwantar da kudaden ƙasa a kasafin kudin ƙasa. Sulemu Muna Barma gare ka. Nous avons des vives et de façon claire signifier aux Sakatare janar na kungiyar Alternative Espace Citoyen Musa Cangari kenan yana mai yi wa 'yan jarida bayanin yadda tantaunawar haɗin gwiwar kungiyoyin fafutuka ta kasance a ganawarsu da 'yan majalisar dokokin kasa game da cece kucen da ke tattare da tsarin kasafin 2018 abin da ya sa jami'an ganar da 'yan majalisa kurakuran da suka gano inji Nuhu Muhammadu arsuka na MPCR. Mun ce masu in suka ɗauki matakai suka bi sahu na bin jama'a to wallahi muna ta a musu duk abin da mun kai shawara za mu kawo musu amma in ba su yi abin da jama'a take so ba suka ce bi dole mu bi su to wallahi su san inda dare musu tunda ba bari ba za mu kuma kokowa za mu kuma za mu kiran jama'a na birni da na ƙauye domin ala dole mu sa su su bi abin da jama'a take so ba abin da suka so bane jama'a za ta bi bayanai daga kididdigar da kungiyoyin suka ce sun gudanar na nunin tsarin kasafin na sabuwar shekara na dauke da wasu matakan da ke janyo wa kasa asarar miliyan dubu hamsin da biyar na sefa daga kudaden harajin da gwamnati ke shirin yafe wa wasu manyan kamfanoni masu zaman kansu yayin da a ɗaya bangare ɗawainiyar manyan jami'an gwamnati ke ƙara yawaita Malam Ali Idrisa shine shugaban kungiyar Rotab. Bai kamata ba Niger muna cin wannan matsala. Ana bannan ta kudin kasa a sa conseil de chargé de mission conseiller na minista muna da ministoci har 43 ya kamata a rage su don a sa kudin wanda ya kamata. Bayan canza yawo na tsawon wuni guda kwamitocin 'yan majalisar a ƙarshen wannan ganawa sun nuna alamar gamsuwa da bayanan ƙungiyoyin fafutuka. Su da kansu suka ce wallahi duk abin da muka hudu sun yarda. kuma duk abin da muka faɗin nan babu abin da ba gaskiya ba duk abin da muka faɗin nan wallahi sun yi imani wallahi gaskiya ce su da kansu suka ce mana ministoci akwai ministoci da dama da suka zo suna masa kuka cikin asambile na cewa su da kansu ba a yi masa shawara ba su da kansu ca yana kai ga birjin eh ba a ba su izinin su yi wa da doka ta tsaida ba kenan su ma suna neman ma asambile ita ma ta gyara musu kimanin biliyan 1,900 na sefa ne gwamnatin ta nijar ke sa ran kashewa a baɗi daga cikinsu an keɓe kashi 11.99 domin sha'anin ilimi yayin da fannin kiwon lafiya ke da kashi 5.12 sai noma da kiwo da aka ware wa kashi shida daga cikin ɗari a ƙarshen watan nan ne majalisar za ta dubi wannan daftari don amincewa ko kuma watsi da shi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Suleiman kafin mu ci gaba ga wannan. Gwalo babban kanmu dan Usman. Sai lafiya Alhaji Mamman. sai dai taɗin banza an san ɗan tijjani wannan widi ne fa wanne wancan mutumin shata Baba na gaga ɗan uwan lami mamman shata alhaji wili jallo wancan mutumin shata wane mutane wane aikin mutane alhaji wili jallo baba dan usman ban salkari dan a'i baban a'i alhaji wili

Idan mun kaɗa Najeriya kuma za a ji cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta tsawaita wa'adin sayan takardun tsayawa takara a matakai daban-daban. Nasiru Adamu Ilikaya gare ka. Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta tsawaita wa'adin yin takardar neman takarar mukaman shugabancin jam'iyyar daga ranar sha tara zuwa talatin ga watan nan. Wannan dai in ji jami'in labarun jam'iyyar Dayo Adeyeye don bawa dukkan masu sha'awar mukami dama su cike takardun don zaben a babban taron da za a gudanar ranar tara ga watan gobe in Allah ya kai mu don samun magadan kwamitin Ahmed Makarfi. Na gamu da Alhaji Aliyu Musa Manji daga jihar Taraba wanda ya zo ya sai takardar neman takarar mataimakin shugaban jam'iyyar na arewacin Najeriya. Saboda yanzu irin mulkin kama daura da mutane mu muka saba da yanzu ba shi za a yi ba kuma wannan matsayin ai mana zone ne mu 'yan north east north east muna da jiha shida ba ce borno ba ba ce gombe ba ba ce bauchi ba duk mutum daga north east in dan jam'iyya ne yana da dama ya tsaya wannan takara To me kake jin zai sa ka yi nasara kan sauran waɗanda za su kalubalance ka a takarar? Takarar nan da na tsaya in ka gabanci wannan takarar ba to Allah ne kurum bai bani ba saboda ina da jama'a. Kuma Allah yadda wannan milkin ƙasar ma 2019 kai kaka cire hofin in Allah yadda za mu dawo. Helkwatar PDP dai da da ta zama kamar ba kowa sai koran rashin goge gilasai yanzu tana samun masu fatar za ta farfado bayan kayan biyar Mai taimakawa mataimakin shugaban majalisar dattawa Inuwa Garba na da kwarin gwiwa. Da nake ma magana babu jam'iyya da take kafe take da shiri kan tafiyar da mulki da shugabanci irin na demokaradiyya. Ina da kyakkyawan tsammani da zato wannan jam'iyya ta PDP. Yanzu jam'iyyar nan yi kana ganin tunda ta samu koma bayan faduwa zaɓe na biyar. har lokaci yayi da za a ce za ta yi farfadowa ta yi wani tasiri nan gaba dukkan abun da Allah ya halitta daga kan annabi adamu alaihi salam har zuwa karshen duniya babu abun da yake kahuwa ya zauna da gindinsa sai ya wuce cikin abubuwa guda biyu Allah zai kafa shi kan irin ka'idodi irin nasa na biyu Allah zai jarrabi abun da na daɗi da na wahala PDP mun ci moriyar jarabawa irin na daɗi ya gwada mu da irin na wahala shine irin na faɗuwa zaɓe apc mai mulki a nata bangaren ta bakin ta na kasa mai malabu ni na karfafa cewa zamanin kamfe da kuɗi ya ƙare tun cin zaben shugaban muhammadu buhari a 2015 maganan tasirin siyasan kuɗi kuma ya kare babu maganan siyasan kuɗi a Najeriya. Domin idan maganan kuɗi ake yi fa a 2015 ɗin ma da ba ci ba. Saboda yawanci kuɗaɗen nan da aka sace har na makaman zaɓen aka sa su. Ai an ga yadda kuɗi ba ta yi tasiri ba kuma insha Allahu karshen ta kenan. zaben gwamna a nan bara ranar asabar din nan inda apc da pdp duk yan adawa ne a jihar ta abga zai kara fayyace yadda zaben 2019 zai fuskanta nasura da maili kayan madar amurka daga abuja najeriya ban koma A gaida El Hikaya, yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba. Ya salamu Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Kamar yadda na yi muku alkawari a cikin shirin da ya gabata, yau za ku ji ƙarashin ta da Laila Mai Ali, matashiyar da ta rungumi sana'a domin dogaro ga kai. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To malama Laila kin san al'adar malam Bahaushe ko ko in ce dan Afirka idan mace dai ta kai wani lokaci ba ta yi aure ba ya zama abin magana sai ai ta surutu ai ta surutu. Shin me zaki ce game da irin wannan halin? mazan na arewacin Najeriya da kuma mata ɗan uwanmu da duk sun su Allah ba su miji suna aure mm. suna zaune su zai na jefa mana maganganu su ce duka duk wata mace take da ɗan wani abin hannun a arewacin Najeriya kawai sunan mu karuwai ne ko kin karuwanci ko baki karuwanci ba sai an laƙa miki a ce kai ɗan iska ne bakin ba su san irin wahalar da muke sha mu kai level da muke ba eh akwai mata irin mu da yawa da suna nan ba abin da suke so iskanci ba wanda ya ce babu su ban gane me yasa muke son zama kawai mai ta zage junan mu ba duk wani mutum da ka ga yana ci gaba ba ma mata kaɗai ba har da shugabanni yanda kawai zaki ga matasan mu sun zauna su zage mata su zagi shugabanni su zagi wannan rashin aiki ne a musulunci haramun ne ka zauna ka zargi mutum akan abin da baka sani baka ce haka ne. To wani irin kalubale zaki ce kin fuskanta a rayuwa kuma ta ya aka yi kika jure har kika kawo inda kike yanzu? da na fara aiki saboda mutane da yanda na faɗa da farko ba su yarda wai mace daga arewacin najeriya za ta zo ta yi wani abu da ya wuce wai kawai ni kawai ga ni nan mace ne ni na da kyau ina son wani aure yarda da ni ba hmm. To yanzu kuma bari mu koma batun kamfanin ki Kayan da kike sarrafawa kina saidawa suna da rahusa? Ma'ana na masu karamin karfi ne? Akwai mana sosai ma ni a tun da na fara a working for the middle class. ko middle class ko ma waye da yana da zai iya affording the biliyon to ba masu da kuɗi da yawa takas kujerar masu the highest ne tsare ciki dubu ɗaya hudu da hamsin ko cikin sa'in na ƙasashen waje ne daga miliyan biyu yake farawa kuma namu ba wajen yake ba zai fi namu ya fi quality muna amfani da abubuwa da yake tafiya daidai da wadan mu na Najeriya katakon mu da su fabric mu amma wanda kika kawo daga kasan waje in ya kalle ma ya fi hmm. shi sai shi abuya. Wasu na gani kamar ba kya ba 'yan arewa aiki a kamfaninki, shin ina gaskiya wannan bayana kuma an haka ne menene dalili? Gaskiya zancen haka yake, na ɗauki 'yan arewa da yawa aiki da na fara aiki na kamfani na na ɗauki 'yan arewa da yawa, amma ban samu satisfaction da nake so ba. Aiki nake ina biyan kuɗaɗe domin ne yi sustaining business na. To ba zan ce wai domin 'yar arewa ba ce dole in ɗebo boyan arewa su min aiki. sai kawai na jefar da su na waƙa na fara ɗaukan yan kudin nan da very za su maka abin da kake so suna da ƙwazo kenan za su yi ɗan arewa kullum zai zo maka da matsala ida ɗan shi ba lafiya maman shi ba lafiya zai tafi zai je wata ɗaya bai dawo ba to kin ga ai ba zai yi ba duk wani sana'a da kake yi kana yin shi ne don ka samu wani abu ba don ka tara mutanen da za su zo su draining naku dukanku kai da su gaba ɗaya su shiga matsala yanzu a kamfani na yan arewa ina gaba su guda uku ba kuma ba dubi ba bane saboda na yi fahim yan arewa ya kai gida ashirin da wani abu gaba ɗaya sun filin mu. To wace shawara zaki ba matasan Najeriya game da mahimmancin zaman lafiya a mu Gaskiya ne zaman lafiya a yi wanda bai san rashin zaman lafiya ba ne yake neman rashin zaman lafiya mu da muka fito daga su ne digiri yobi mun san menene rashin zaman lafiya matasan mu na arewacin Najeriya ya kamata su san mu har yanzu arewa muna baya sosai mm. a na abubuwa da yawa so by the time muka rinka tada rigingimu muna kashe junanmu muna kashe garurukanmu muna saka kanmu mu koma bayan saboda yanzu duk garin da boko haram suka yi a takin shekarun baya da suka wuce ya sake ɗaukar mu zan shekara goma shekara sha biyar kamar mu sake rebuilding rayuwarmu ba mm. da amfani shi baya da amfani mu daina biye ma manyan mu to mutum ɗaya zai fito ya su je shi zai tashi ya flying kan ya bar ƙasa mai tafi da shi da family shi ba su nan ku za a kashi ku ne kuke zama da nuna. to yanzu a matsayin ki na wadda ta ƙware wajen gyara da kwalliya gida wace shawara za ki ba mata akan kwalliya da ƙawata gida yadda idan wani ya shiga gidansu zai ce kai wannan ya burge ni komi ya yi kyau me zaki ki ɗan gutsara musu. ai ina da kala ne mutane kaloli ne da su iya mutu ba matsaloli ya kamata ka fara paying attention to daga kin shiga gidanki ki tunani wani kala da wani kala ya kamata in hada kuma kar saka kaloli da yawa idan ki mm. komin kyan kujera komin tsadon shi idan kika zo kika saka shi a gidan da kancin shi jami shi kuma kujeran wani kala ne daban sai ki ga baki ɗaya ba zai ba zai shiga ba to mata su zaɓi kaloli masu kyau ma tanki ma labule da kuma kujerun gida ya zama yana macin da juna. Mm, Kowanne. Gumi ya tafi daidai. Ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin baƙuwar tamu Laila Mai Ali da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. a da Maryam, yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken likitoci a Colorado sun tabbatar da bayanin mutuwar wani jariri na farko sakamakon shan tabar wiwi da ya wuce hankali. labarin ya ci gaba da cewa likitocin guda biyu da ke aikin takaita shan guba sun ba da bayanin mutuwa ta farko da aka sani sakamakon shan wiwi da ya wuce hankali wanda hakan ya tada muhawara tsakanin likitoci kan mutuwar jaririn dan watanni goma sha ɗaya da haihuwa a colorado shekaru biyu da suka gabata an rubuta labarin ne a rahoton da aka buga a wata mujallar harkokin kiwon lafiya da cututtukan gaggawa wanda wasu likitoci biyu suka taimaka wajen rubutawa waɗanda suke aiki a rocky mountain poison and drug center wacce ke da mazauni a denver health likitocin biyu da suka taimaka wajen rubuta rahoton dr thomas knapp da kuma christopher hoyt suna aiki ne a inda ake kula da lafiyar yara wanda yake wani bangare ne na aikin su a yankin sun ce naman zuciyar yaran ne ya lalace wanda shi aka rubuta a dalilin mutuwar yaran, kuma an kawo shi ne sakamakon shakar wiwin da ya yi sai jaridar washington post wacce ta rawaito labari mai taken 'yan majalisar wakilai ta amurka sun zartar da kudurin dokar haraji wadda ta ƙara matsa lamba akan ƙoƙarin da 'yan majalisar dattijai na Amurka suke yi. Majalisar ta zartar da ƙudurin sauyin harajin 'yan Republican a jiya Alhamis wata nasara ga shugaban kasa trump da kuma kakakin majalisa wato paul d ryan na jam'iyyar republican mai wakiltar wisconsin amma tsaikon da za a samu zai kasance ne a majalisar dattijai wacce take kokarin gyara nata dokokin harajin sakamakon sukar da ya samu daga wasu manyan 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar republican din an zartar da kudirin da ƙuri'u bakwai yayin da ƙuri'u biyar suka ki amincewa da shi 'yan jam'iyyar republican goma sha uku ne suka ki amincewa da kudirin babu ɗan jam'iyyar democrat guda ɗaya da ya amince da ƙudurin sai jaridar washington times wacce ta rawaito labari mai taken 'yan jam'iyyar democrat sun gabatar da shirin tsige shugaba trump labarin ya ci gaba da cewa 'yan jam'iyyar ta democrat masu yawa sun gabatar da takardu na musamman guda biyar a ranar laraba domin tsige shugaba trump inda suke zarginsa akan komai kama daga kan kare dokar tsarin mulkin kasa, ta hanyar maganganu masu kaushi a shafin Twitter ga 'yan jarida. Dan majalisa Steve Cohen mai wakiltar Tennessee na jam'iyyar Democrats shine ya jagoranci gabatar da takardun na musamman. inda ya ce shugaba Trump ya keta doka akan yadda ya tafi da al'amarin tsohon daraktar hukumar binciken manyan laifuka wacce aka fi sani da FBI wato James B. Comey haka kuma kasuwancinsa na karbar kudade ba bisa ka'ida ba karkashin wasu bangarori guda biyu a kundin tsarin mulkin Amurka. Sharhin jaridun Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya. zuwa a gashe yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA mai magana Sufiyanu Gumal Zangon Daura. Ina kira ga shugaban Najeriya Janar Muhammadu Buhari. A matsayin Najeriya ta uwa a Afirka ya kamata shugaba Buhari ka sa baki a game da cikaka da aka samu tsakanin sojan zimbabwe waɗanda suka kifar da gwamnatin robert mugabe kan kawo ƙarshen wannan ciki kakaɗin domin gano bakin zaren da za a mai da mulki da hannun farar hula ta hanyar da ta dace hakan shi zai karawa najeriya kima a afirka assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana ni ne ido abdulmalik unguru jihar yobe a tarayyar najeriya a yau ina so na yi cinye da gwamnatin tarayyar najeriya a kan ma'aikatan tsoron man fetur da aka sace a yankin maiduguri har yanzu gwamnatin najeriya ta yi shiru ba tare da yi wa al'ummar najeriya bayani akan waɗannan mutane ba to saboda haka muna tunatar da gwamnatin najeriya akan ya kamata a yi duk wata yiwuwa wajen kubuta da waɗannan mutanen Najeriya wanda 'ya'yan Boko Haram suka kama. Na gode mu ne Amerika. mai ra'ayi na ɗaya lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya da allah biyo ya hausa ku isan min da sako na ga lahirin duniya gaba ɗaya dangane da biyan mulkin da sojoji na tafka ƙasar zimbabwe babu shakka wanda biyu ya ɗaure kura shi zai da dangwalin kwance ta Ba'awa ba zai barka da arziki sai daji ya gama ci da wuta birin duk da ya shiga gona ayaba to ba a zama gwamnati fitowa sai ya fito jiya ta ba ta yi jan tanka ba da fatar sojoji da masu mulkin kama karya a kasashen afirka kalubalen ku kawancin fulla ya kai ku dare yanzu kuma ga mahmud lalo ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice an yi sulhu tsakanin shugaban sudan ta kudu salva da tsohon shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin kasar mako guda bayan wani kairuwa rana da aka yi wanda ya kusa haifar da mummunan fada a juba babban birnin kasar sasantawa ta faru ne a jiya alhamis a wajen wani taron addu'a da aka yi a fadar shugaban kasar da ke juba an ga hotuna a shafukan intanet da suka nuna paul malong ya rungumi shugaba salva kiir 'yan kasar zimbabwe na fatan ganin an sasanta rikicin siyasar kasar cikin gaggawa ba tare da wata tangarɗa ba yayin da bangaren yan adawa da kungiyoyin fararen hula da na addinai suka yi kira ga daɗaɗɗen shugaban kasar robert mugabe ya yi murabus bayan da sojoji suka karɓa ikon mulkin kasar sai dai rahotanni a jiya alhamis sun ce mugabe na nuna turjiya yayin da shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya kora duk wani burin ganin an ɗauki wani mataki na ƙarshe yana mai faɗawa majalisar dokokin ƙasar cewa ya yi wuri a ɗauki wata ƙwaƙƙwaran matsaya a yanzu a jiya alhamis rasha ta hau kujerar naki yayin kada kuri'a kan wani kuduri da amurka ta gabatar a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda ya nemi a tsawaita binciken ƙasa da ƙasa da ake a kan zargin da ake wa siriya na yin amfani da makamai masu guba to jama'a nan muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausar muryar amurka da kuma mahmud lalo wanda ya tani musamman da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa